الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كانوا بكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ولا بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد taru مسلمين مكتاروا أتكون مكران تامي البركة tare da manya-manyan malamanmu na ƙasa da na jiha da kuma manya-manyan alamominmu da muka da su a nan na ƙasa da na jiha da kuma ango da abokansa da amarya da ƙawayenta da 'yan agajinmu da 'yan jarida social media ɗaliban makaranta duka yin musulma ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙare mu Allah godiya su gano wata'ala da ya ba mu ikon halartar wannan walima ta auren ɗaya daga cikin abokanmu shi ne malam basiru adamu da amaryarsa malama sa'ida umar da su wata ala ya kaddara haɗuwar aurensu yau 21 ko 20 ina jin ko 20 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya daidai da yau na 21 ga watan mai watan biyar miladiyar shekara 2022 kamar yadda malami na mai na sheik hamza Abdullah bunza ya yi addu'a ga ango allah ya maka albarka allah ya albarka a kanka kuma ya haɗa alheri a tsakaninku da kai da amurka tsakanin da allah ya uwa musulmi karatun da malamai suka yi muna gaskiya ya kamata a ce mun tsaya hakan don na san insha Allah ta'ala kwalliya ta biya kudin sabulu sako ya isa sakon da albani ya gabatar da wanda shehin malami sakaran da'awa na jiha malam zai gabatar da gaskiya sako ya riga ya isa illa kawai abin zan cewa amarya ki gode ma Allah ke yi sa'a Allah ya haɗa ki da ango bisa ga yadda san shi wala uzaki, Allah ahadan sallahu hasibuhu bisa ga yadda san malam basiru mai mutunci da karimci da da cijintaka da sanin ya kamata insha Allah ina fatar zai rike mana kiyi amana saboda malama sa'ida ki gode ma Allah da ya hada ki da wannan bawan Allah malam basiru shi ma ya gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada ki da ke wanda yake haduwa ta aka yi mai kyau haduwa wanda yake ta aure irin ta ana son ta yi zan ta yi yawa cikin al'umma kwarai daga su. yana za a samu malamin islamiyya ya samu cikin ɗalibai na islamiyya ya aura ana fata jama'a cewa auren zai yi kyau ko ana fata zaman zai yi kyau kwarai daga su. sai dai akwai ɗan tunatarwa da kasan iwa malam basir da yake ka aure gona ta mai faɗi ƙwaye daga kuma yi take suna cin salo zama aure na da ya sa mana na yanzu irin mu'amala aure ta dauri ba ya take ta yanzu ba saboda ka ina fatar abinda ƙur'ani ya ce Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'aru wa ashiruhunna bil ma'aru ya isa Allah madaukakin sarki yace wa hunna ku yi zamantakewa da su mata bil ma'ruf idan aka ce ma'ruf kalma ta yi fadi kware da gaske kalma ta ta kwashi abubuwa da yawa kware da gaske ana cewa kyautawa ana cewa ihsani ana cewa zama mai kyau ana cewa wato taimakon juna da dai abun za a yi cewa game da kalmar al-ma'ruf kenan malam basir ana san amaryarka ka mutunta ta ka darajanta ta ka rike ta riko na amana ka yi ƙoƙari ka sa rayuwar ta yi daɗi kwarai da gaske yadda gidansu za su daɗin zama da kai yadda in ta ce gidansu tana murna da farin ciki in an ganta sannan in ta dawo gida kana jin daɗin kalaman da an ka faɗa gidansu to gaskiya tsakanin da Allah shi ka kama jiki kwarai da gaske na ɗaya malam basir ka sani cewa wannan gaya da an ka baka aure an ɗauko ma alƙawulla da yawa wayannan alƙawulla ko waliyin ko wakilinka ya faɗa maka ko bai faɗa maka ba to ka sani suna mai sukanka na farko malam hamza ya yi magana a kai shine koyar da addini kada ka ɗauka cewa eh, islamiyya ce ta san komi a'a kai kokari kai tsaye tsayin daka ka bincike ta addini ka kuma ka kokarin karanta sheta a islamiyya ka sun da aka yi mata bai isa ba yanzu na za a karatu so aka yi ka koyar da malama a gidanka so da yawa wani ka auren mata da ya kawo ta gida sai ya ɗauko manyan-manyan kayan kallo plasma tv ya sayo mata powersat ko ya so mata abin nan a dstv ya aje mata littafansa na islamiyya ga baki ɗaya sai sun yi ƙura sun gaji babu karatun ƙur'ani babu karatun hadisi babu karatun sira kallo ina take ta kalli arewa ta kalli nbc ta kalli tauraruwa ta kalli hijira ta kalli kayan kallo daban-daban hatta manta karatu in kai mata ka ba kai mata adalci ba yi ƙoƙari addininta ka ɗaga mata shi don da addini aka samun zama mai kyau zama lafiya a cikin gida aure sannan na biyu malama shi sai kokari ka jira ita daɗi ta bangara abin da shi kayan kwalama. da kayan jin daɗi irin wanda ba na wahala da kai ba gurgunan ƙarhinka domin so da yawa wani ka ɗauka cewa don ya kawo mata gida ya cike ya bata abinci ya bata abin shawai ya yi ƙoƙari ni dama ina da aƙidar cewa don ka ɗauko yarinya ha kawo gidan ka ba tuwo ta ci ka ba abin sha ta sha to har yanzu ba ka yi komi ba saboda mai saboda ko da ka ɗauko ta gidansu jama'a ana ba ta ko ba ba kenan so aka yanzu ka ƙara mata idan in tana son fara ka so mata fara ana cin fara nan ko idan tana son kwai da kwai ko awara ka so ka kawo mata idan tana son duk abin take so na kwalama ana son mutum ya so mata ya so mata gujiya so mata abubuwan take so na kwalama wannan shine ake ce ma wato al-ma'ruf sannan ka yi kokari ka sayo mata kayan kwalliya wanda in ba ta yi kwalliya su ba kana dama ka yi magana da yawa daga cikin mazaje ba su ma matansu kayan kwalliya sai malamai irin su sheik bashir bese da dr ahmad koko dama na sun suna so kayan kwalliya suna ajiya to kai kai kaka kula cewa wai ai tana da abunta a'a duk abin da babu in babu hoda sai hoda ha kawo mata in babu jambaki so jambaki na kware ha kawo mata in babu kaza ka sai ha kawo mata na kwalliya sannan duk wasu kaya da hagen suka baka shawa yi ƙari sai wa kawo mata na mata wannan zai sa ka ɗaga rayuwarta ka sa cikin nasara ƙunai daga su. sannan na uku ina baka shawara kada ka zama namiji mai tsananin kishi ga matakka tsananin kishi da tsananin kishi shine duk in za tana fita ka kama zarge-zarge ka kama maganganu in ta ce ta jima ka kama wasu maganganun zarge-zarge kada ka yakar abin da aka so ga mutum shine ne ya bar ma Allah tarbiyyar da yayi mata ya sani saboda ka tsananin kishi na daga cikin abin kawo matsala akwai wani mutum wanda ke ba dole sai na faɗi sunan shi ba yayi kokarin zargin matar shi duk in ta hita sai ya ɗauka ta je wani wuri in tana magana da waya sai shi ɗauka tana magana da wani namiji sai wannan abun ya zan auren ya kasa zama lahiya a da ma auren sai ya mutu wanda kuma ya aka bincika matar shi Allah ya taimake tana tarbiyya tana da wato halaye masu kyau amma dalilin zargi ya kashe aurensu ‘yan uwa musulmi na daga cikin amurka sun ija hankalin malam bashir ya sani cewa zaman aure zama ne na amana an baka ɗaya mutane amana ta baro gidansu ta dawo gidanka ka hana mata hita ka killace ta to yanzu ka zama kai ne madubinta kada ka taya ka islamiyya ƙarfe goma sha biyun dare sannan ka dawo kana ji ko ku ban wada mai magana jama'a ku kyale mu da shi ku bari ya ji mu dai yanzu na yake ji kada an goye ta ta sha biyun dare sannan ka dawo mu amarya ba a yin haka abin da aka so duk abokanka sallame ka karhe goma duk abin da ka koma gida da yawa daga cikin mata abin da ka damu su cewa wasu maza sai ga mutum ya ta teburin mai shayi bai dawowa sai sha biyun dare mi yake yi hira ana hirar siyasa ana hirar kwallo ana hiran mata yana can zama wani mai sha'i bai komai wani hakkwana ya dauke shi to ka sani ka shiga haƙƙinta kayi da Allah abin da aka so shi ne mutum ya zama da yin masu shi da zara ya zan baka da abin da kake waje dawo gida inda matarka ta san lokacin ka san lokacin hitarka kada ka zan kana rike lokacin ka waje baka dawo gida sannan bayan haka nan abu na ƙarshe da ka sai in gaya maka ita ma in dawo gare ta in faɗa mata ko biyu shine malam basir ka sani cewa matan yanzu bayar matan da ruba ne matan yanzu suna bukatar wato wasu abubuwa masu kama da wato wayewa ta zamani wata rana ka samu lokaci ka ɗauke ta ku jefa dama inda ka ɗaya kallon a yanzu ga gama na hamza na in ya ce bari sai mai ya karfa su ah, jama'a ya halin shike nan ka sa yariya cikin da ka kulle ta ba ta hita ta ga awon ba taba gani ba akwai wani ustaz ina yawan ba da misali da shi wata rana dawo da fadama sai naga ya dauko hajiya tai ta sha hijabi kato har kasa ta sha liqab ya kai ta bakin fadama inda ake noman rani shinkafa shinkafa ta kama da kyau sai na wata ce dibaji gani wata shinkafa ta yi kyau wasu kai wallahi gaskiya wannan ta fi kyau da shi suna kamar ba a ganin shi ni wallahi Allah ya gwada mintuna gaji wannan rayuwar ta ban shawa kwaye da gaske shi ma mai gidanmu babanmu a sheik a doktor abubakar giyo argungu wata rana wata mata tashi daga cikin matan tana amarya yasa aka ɗauko ta aka yi ta gulbin matan hada aka biyo mala aka biyo gulbin fanka bakin ruwan inda ake fishing festival ɗin aka ɗage masa gilas ɗin mota tana kallon ruwa ga sunan sai a ce nan ne ake kamun kifi eh nan ne ake biki ya gwaggwada mata wannan daga cikin rayuwa ta wayewa ta aure ba wai ka sa cikin gida ka ruhe kofa ta farko ka rihe kofa ta biyu ka rihe ta uku in za ka towa gida sai ka kira waya ta buɗe maka kofa ta farko ta buɗe ta biyu ta buɗe ta uku a'a saboda ga gaskiya akwai wayewa ta aure irin wannan wanda ya kamata mutum yi amfani da ita ba haramun ba ne tsakanin da Allah sannan bayan haka ke amarya ina baki shawara akwai abubuwa guda biyu da aka kama namijin ina ganin kila in hudu guda in burguza saboda lokaci na farko shine bangaren tuwo abinci ana kama miji ta hanyar bangaren abinci kuma ana rasa ta hanyar abinci na farko ki iya abinci mai daɗi ki iya abinci mai daɗi akwai soɓo akwai lemo miyasumanci akwai kuno aya akwai mango juice akwai yogurt kayan yogurt akwai kayan sha daban-daban daban-daban yanzu ke iya tuwon masara ke iya tuwon dawa ke iya tuwon kulbi tuwon kujar da tuwon abin tuwon kullu yanzu ke iya tuwo nau'i daban-daban za ki samu kan mijinki sosai ba zai je ya kashe kuɗi ne can wurin abin nan double eh? double power power a da komi ne karamar kallon double power ki kama jikinki ki iya abinci yadda koyo shi mijinki ba zai kashe kuɗi ne wurin mai abinci ba in baki iya ba to wallahi ki sani kina rasa arziki tattalin arziki bizin ki zai kware da sannan abu na biyu ana kiyaye shi fidan miji idan ka ce shi fida magana ta mai girma kware da gaske ki kawo mijinki da kyau ki fahimci lokacin da yake bukatar ki mata masu wayo ta hanyar kallon miji ma ana gano hanyar bukata ko bai da sannan akwai mata masu wayo wa'anda ko miji bai bukata wani sukan zaburar da shi ya bukace su abinda asirin abu in ki samu kan mijin ta hanyar shimfiɗa to ke samu aljihu ne duk mata ta samu mijinta ta hanyar shimfiɗa ta samu aljihu ne ko nawa ta kaso daga naira dubu guda har zuwa dubu goma yana iya baki amma in ke yadda ke mata shi sannan abu na ƙarshe da naka kasar in faɗa shi ne ki sani akwai lokacin da namiji ke bukata ke matsayin uwa ki taimaka mai akwai lokacin miji ke bukatar ki matsayin abikiya ai wasa da dariya akwai lokacin miji ke bukatar ki matsayin boya ranar wahala za a yi ko ba gaskiya ba so ke yadda ki zama haka in yace yana son ai aikin wahala ki share gida ki wanke mai mashin ki gyara mai daki ne ki gyara mai ki da ki wanke toilet ki ke dokin uka zaki kaga buya ke bauta ke sannan lokacin ki bukatar ki abikiya a ci abinci tare sannan ai wasa tare malam ya ce ai wanka tare wannan abu abu ke. ran da ya shiga matsala bai da lahiya ya ke kuma uwa ki jinya abinki kake bari kowa ya shiga zaki jinya abinki me yake bukata me yake so ki nan tare da shi matsayin uwa kenan da dai sauran mace tana da kiɗa ɗin daban-daban don ta shuka mista maka shi muna fatan wannan aure na malam basiru da malamar sa'ida Allah ya sa masa albarka wa'annan mai mai malamu da suka zo wallahi muna farin ciki kwaye da gaske Allah ya saka da alkhairi musamman Sheikh Bashir mun dade mu haɗu ba ya je kaza ya je kaza ya je kaza yana uwa duniya ta gabatar da da'awa Allah ya saka da alkhairi sauran malaman duka muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan aure Allah ya sa masa albarka nake ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته